الحمد لله رب العالمين <clears throat> والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بيانك أم وأم وما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا رانرغو مشابيو قوات رمضان شكرة تدبو دقريه أودكم أربعين دفكو باين هزرة ذن الله دقمقل ومدينة صلى الله عليه وسلم ina roƙon Allah ya saka mu da alkhairi gaba daya tahowar mu koma mu gida da sauran littafin Allah Allah ya sa mu da wanto cikin ahlul qur'an to kuma <clears throat> yau ɗaya ne yau ladi ko ɗaya ga watan uku wato watan maris ko watan march 2026 fitin tuno ga sunan Allah kawo mana sauƙin a duniya آه، يعني اللهم أعتنا من الفتن كفتي اللهم أعصمنا من الفتن واصرف عنا واصرف عنا المحن واصرف عنا المحن واصرف عنا المحن وقنا المنكرات والاتيان يا أرحم الراحمين أنا أبنجي ككئي منا الفتن فتن تنو وكما المحن بلاؤي أبنجي كيني kake da ikon tunkuɗe su ka cutar da musulmi da addininsu da mu'amalarsu ya Allah waɗanda Allah ka ba su iko ƙarfi na mulki da ainihin fawa a duniya ba su da ƙafinka ba Allah ka zama maganinmu a kansu eh, ka kuma tsara musulmi da jinin musulmi a duk inda suke daga shirin masharanta yaran bal'alami to ina tambayoyinmu launa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 hamsin da uku kenan a cikin wannan sura mai lamba takwas watul anfal zalika ita zalika suna kiranta suna kiranta yar manoniya ismul ishara ismul ishara ce ga namiji don ce zalikan waladu hmm? menene kishiyan zalika kishiya ta fuskar jinsi kenan ta fuskar nisa haza madalla haza wannan zalika yawa amma zalika namiji ne mace ce ne tilka ku gane ko to me kishiyar tilka ta fuskar nisa hazihi dole mu fahimci arabiya da kyau zalika ismul ishara lil ba'id amma akan yi amfani da zalika ga abu a gabanka ai ya ce zalika kuma ga shi a gabanka suka ce a nuna maka nisan daraja cin zango da ƙor'ani ya yi wajen ɗaukaka shi a zalika dalili bi annallah cewa allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa alim ka sani Allah baya canza wata ni'ima mughayyiran ni'matan an'ama Allah bai taba canza wata ni'ima da yayin wasu mutane ba fa hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai sun canza abin da suke tattare da shi madadin su gode ma Allah kan ni'ima sai su yi bakin kaza cika goge sai Allah ya barkace su saura ka kiyaye idan Allah ya maka ni'ima madadin ka gode kamar da ni'imar wajen sako allah na bukatotin gida mahalli sannan kamar da shi wajen disko wajen suke nan kai ma'ana allah ba ka gode mai ba to sai janye ni'imar nan ma yana son ka ke ba ka sai a bar maka a ƙara maka don ya kama ka a can da kaga ai mushkila ce kun fahimta da kyau ka Allah baya canza abinda mutane ke kai inda ni'ima ce can sai ce ne inna Allah la yughayyiru la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma idan mutane na cikin musiba canza musu za a yi idan suka canza muguwar hanya haka in suna cikin ni'ima sunar Allah ita ce baya canza zuwa wani abu na musila sai in sun canza sun ki gode wa Allah to Allah ta samu gode maka kan ni'imomin da kai mana ina to ni'imar Allah tana da yawa ko وإن تعدوا نعمة الله لا توفوها إن الله غفور رحيم أتكلم سورة سورة النحل أو نريكما إن الإنسان لظلوم كفار سورة إبراهيم كما سنينا سوى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا إلا تكون دنيا ذات زمان tawada bishiyoyi na duniya a mai da su gwana gwanayen rubutu na rubutu Allah ya mana kalla Allah ya ce lana fi da lura ba tare da ta kare ba tare da kun iya latar sinirin Allah ta'ala ba adadin gashin kanka nawa ne baka iya ba ba za ka sani ba adadin gashin to ka ɗauka ka ɗauki gaban gabarin kana son ka san gashin kanka ka ba son ka wahala to gashin kanka kai kadai ne kawai dan suka miki kawo nan ma'anar nan ka to ka dauka ne mun Allah ke ya mana ruwa auke mu ne ya ba mu farce za mu so ta auke jirgin ya ba mu damar atishawa ha halin ba za ka iya ba to ni'ima ce ita kuma ni'ima akwai ta a jiki akwai ta a hankali akwai ta a samu ka je kasuwa da ka taba abu sai ka zama da riba hatta wannan aiki na misali da ake cewa da kuke turo sakonin streaming ko kaga ka kware hoto na fitowa cleaning ba ba iya warka ba likita ya yi operation a yi sa'a a bai nema ce karka cika baki allah ne ga dama ka tuka mota ka je ka dawo shekara goma ka taba haɗari ana samu ba iya warka ba ce ba allah ne ba ka wannan kare to neman ubangiji ne Allah ya baka mace ta saliha mala ta taimaki ka wajen tarbiyya Allahu akbar a baki miji salihi nazartacce baya son ya ga damuwarki cinki da shanki baya kasa a gwiwa haka ba za ka iya latarce su to nema kenan ya baka damar fahimtar littafin Allah ya baka ainihin fahimtar Qur'ani da Sunna babban ni'ima ce saboda ka ba a butulce ma Allah kan ni'ima in yi maka abinci in ka ci ka ji daɗi ba muna addu'a ba alhamdulillah alladhi at'amani wa taqani hazwa bashi hmm? to da ka ni'imar ubangiji baya canza ka ga mutane sai sun canza abin da ke tattare da su kuma wa annan Allah lalle Allah sami'un majid alimun masani kada abi alifarawa kada bi alifin wa'una wallazina min قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. أخي وتا آية دتيك ما دون كدأبي وتيكي a cikin wannan nake ne a cikin wannan hamsin da biyu to bari koma hamsin da biyu kafin da biyu wannan zan yi tambaya da na hau ɗaliban arabic grammar ku shirya ba na amsa ku je aya ta hamsin da biyu an rumasa ce karanto mana ita كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذ ina son ku an kira sunan Allah guda nawa ne na'am guda uku wannan hakuri na Allah ya yi wasalla din na farko ya wani wasali ne kasara na biyu don ko na uku mai dalili na hau mai dalili yace wallazina min qablihim kafaru bi ayati llahi fa akhadhahum Allahu inna Allaha ya sala me dalili in ka sani daga hannu na'am ga mutum malaka na'am na farko din da yace bi ayati llahi kace me kace me zuwan bawan da yace bi ayati Allah kenan majrurun ba ne lalle bane na yadda bi ta yi tasiri amma akwai abin da yake kai tsaye shine dalili wannan ga kai tsunkuye ne kai tsaye wanne ne kun da mu mudafu mudafun ilai saboda idafa ne saboda an raba an ce Aya lahi kenan suka ce Allahu majrurun bil idafa ita kuma ba'un harfin min hurufin jar ita ta taba ayar sai kasara to kaga dalilin Allah anan saboda mudafin wa mudafin ilai Araban, baitin to da yake fa akhadahumullahu fa saboda me fa'ili ne wal fa'ilu marfu'un fi dhamma fa akhadahumullahu Allah shine fa'ilin ko haka ne ko mhm. na uku inna allaha saboda ne ismu inna mansubun aha inna allah inna harfu taukidi wan nasab allaha اسم إن منصوب بالفتح قوي خبر اسم إن كبر كبر كما صفة shadidul iqab shadid sifa ta biyu mudaf iqab mudaf ilayhi arabtum na kuma bayani saboda kullum qur'ani ka dinga tadabburi ka dinga lura da shi ka kalli kyawun harshen ka kuma kalli kyawun tiyakin yadda Allah ya zuba abu shi ne mafi girman littafi gaba arabtum to sai mu ji za da ta biyu Kada abi ali fir'auna kamar tada kamar tada ta mutanen gidan fir'auna ko kace kamar halayensu wanda zaina min qablihim da waɗanda suka zo gabanin su kadzabu bi ayati rabbihim sun kare ta ayoyin ubangijin su fa ahlakna muka halaka su bi zunubihim da zunuban su wa aghraqna ala fir'auna muka nutsar muka dulmu da fir'auna da in ya mu ya namu ku zo mu je ɗin shi a cikin ruwa wa kullun kanu zalim dukkanin su azzalimi kogin nan kogin nil a nan allah ya nuna ya halaka fir'aun da ya nuna ita kasan allah ya ke da mai kuma da ya halakar da shi sun ce gawar sananan har yanzu allahu alam ni dai na da kaikayi a zuci suka ce a ai Allah ne ce zai bashi al nuna jika bi badanika tukum khalfaka aya yau za mu fito da kai dan ka zama aya ba wanda suka zo baya an gane ko sun bashi kamar kayan tarihi artifact me suka sa gawar ta a ce to ga kafirin da ya kasa ga yadda Allah ya bashi Allah ka mu da kasar ci gaba إن sawar dawa الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون mafiya sharrin halittun Allah da ke kai kawo abin ƙasa ka duba mafiya muni mafiya sharrin halittun Allah masu kai kawo a ƙasa shi ne addawa a wurin Allah Allah zai na kafa an ƙari duk kafiri yana cikin sharrin dawa kaga kafiri ya kai matuƙa ya fi kowa duk ya fi kowa ƙarfe da sunan Allah yana ba shi lokaci ya yi alfahari man ashaddu minna kowa wa ya kai mu ba ka san Allah sai ka karfi ba adawa sun yi samudawa su yi adawa sai ga mutum guda ya yi kamar tsayin falwa ya fasan nauta very huge ka je ka ga yadda suka yi maduwatsu wasu mudan lazina jabu sakhra bilwali sai su naushi dutse sai ya fashi hudu zai ba na wasa je ka ga unguwannin sai yanzu ka nan idan ka bar madina sha faɗa wani gari ana ce da shi ula garin nan ana ce da shi shidar kan zaba shidar shigar ne nan ne garin su ta kai al'ajabi sai ka yi kuka in gida yana gida kuma sai ka rena dutsen ainihin zumarau eh, amma nan suka yi gida da komai Allah ne imta su saboda haka waye ke da ƙarfi ma kuma a yanzu dan ya ce allati lam yukhlaq mithluha fil bilad ba a yi halitta irin su ba wajen ƙarfi, dai sai je farauta ya kamo giwa da ke fi hakuri ga dan abin da aka giwa so ka kaga misali in ka salli kanka sai ga ai kai ban kai ba amma babu su kake Allah ke الله كسبوا فيها صبر هكا إن شر الدواب عند الله الذين كفروا ما في شر ما لبتو ما تكيك أو أدورا كفا فوني كافري فهم لا يلاك بذات إيمان كوني أي بذات إيمان قاقب كفر بارد لك قصد مكنتا قصد شر إذا كان لشر الصوت a cewa ana kashe kirista a najeriya ka sun karya ne amma da yake akwai ajanda suke ta rike magana maganar turki to allah ya fi kirista a kano ya fi kwanciyar hankali sama da sama da musulmi a kudu haka ne ko ba haka bane suna harkar su mun damu da su amma duk da haka babu waɗanda jinin suke zuwa irin musulmi amma yan ipod yan biyafara suka yi suka haɗa baki don hafsa fitina to da yake suna da abokanansu an gane ko kafar yan wani suna ne alkufar millatin wahida to al'umma annabi ba ka iya faɗa da ita ka ƙare wahalar kare ba abin da za ka iya yi suna da addu'a suna da kiyamun laili sun fi ƙarfin duk abin da kake jin ka laka ya kai kafirin duniya ku riƙe wannan ku yi ta faɗin allahumma rudda anna kaidal kafifin wa makaral makirin وشر الأشرار وضغينة الحاسد ودن ga وانا أدوين أكن كافر الدنيا duniya da kuma أبو كان abokan harkar su tare ne musulmin najeriya suke mu sun cika jami'o'in mu kai ba kai saka samu admission a jami'ar su ba mu sunan sun ce abin kai ka isa ka samu shago a ariyar market me na zo na na gauru ko kasuwar jomokin yata a inugu ka isa ne motocinmu da suke zirga-zirga a da luxury boxes da akwai kano line mai zuwa obolo ofo, mai zuwa har port harcourt sai suka dinga tura mutane aka dinga fata dole kano ta daina amma suna su motocin daga nan har su mai duguri suna zuwa ba sa zuwa an taɓa damuwa da su ga wasu su shigo mana da ƙwaya wallahi malam su sace ƴaƴanmu su kai su da su amma sai aka sanar ke cewa yana kunta mai kiristoci saboda wata inda gaske ne kiristoci a gaza ba a kashe kiristoci ba me yasa aka yi taimako ba ƙarya ce hikidu ce muguwar ajanda ce game da arewacin najeriya dole-dole a dakatar da aiki da shari'a kuma isa? Allah ya ƙarya kuke yi hawainiyar ku ta kiyaye raman mu shari'a ta mace in hannu ne namu ne a zo a yanke mun yarda amma saboda neman fitina saboda tsiyataku kuna fitowa ku je ku ci gaba da shan giyan ku mana shari'a kwallon ku yanzu ma muka fara yarda Allah get the message well kuma za mu shi wasu addini komai rauninta muna alfahari da gwamnoninmu da suka aiwatar da shari'a a baya koya ta kare mun gode mun gode wannan shi ne tsone musu ido ba ku aka taba ba ba ruwanmu da ku lakum dinukum ku shari'a naku ba ku yi akwai shari'a shan giya a bible din Da shi a cikin tafin leviticus shan giya kusan hukuncin shan giya ma a bible tsoron alkawari ya fi na ƙur'ani kwarai ku san da wannan in leviticus ku je ku duba sallah a bible ɗinka a cikin the book of nehemiah chapter 8 sallah amma ba ku in hijabi ne an ce mata a cikin 1 corinthians chapter 11 verse 5 to 6 cewa in dai wulakanci ne yar mace ta yi kwalkwabo ta rufe kanta to ba ku yi waddu furu na kama kafaru so je ku zama arnan da suka zama arnan su suna jin haushin don me ake musulunci ba kayan ka ba da wani ne ya shiga ɗaki ya rubuta musulunci da sun suna an gama da shi ina kayan mai duka ne nan gane yin faɗi na ba za ku yi wayan kuruna wayan kurula wallahu khairul ku ji sautin mummune da kyau wayan kuruna wayan kurula wallahu khairul nakirai da kyau saboda haka ya jama'a barakallahu fikum musan da wannan inna sharar dawabi inda Allah allazina kafaru fahum la yu'minun mafiya sharrin halittu a ban kasa su ne kafirai ba sa imani to nan sai Allah ya ambaci waɗanda kafir domin abin yana da tsiraki sai sai allazina a hatta minhum ka karanta allazina ahadta minhum waɗanda kuka yi ahadi da su akwai dalili fa eh thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun su dinga warware alƙawarin zaman lafiya tsakanin da kowane lokaci kun samun da ya faru tun da ita wannan sura ba an salbace? jami'a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi niyyar zuwa umra shekara ta shida ya tashi shi da mutane da yawa sahabbai za a tafi umra sai suka yi sansani a gindin wata bishiya ana kiranta hudaibiyya ya kuna jimila shi ne da treaty of hudaibiyya jami'a tusan su rike cewa umar shiga ka gaya mutanen makka ne ba yake na yau da barin shi makka har shekara kusan shirin Allahu akbar na zo umra ne sai na umar ya rasulullah ka san ni yanda ne ba za a taba kan kyale ba na da zafi ko zai yi ka tura usman sun gina amfani saboda shi is tough akwai ɗan abin sai karɓi wannan shawara ta usman sai ya tafi sai labari ya dawo annabi cewa ai usman an kashe shi to kuma ka san ko a tsarin diplomasiya a yau kashe ambasada matsala haikwarai Najeriya idan tana da ofishin jakadanci a wata ƙasa to wannan ƙasar wannan ofishin kamar Najeriya ce wakili ne ba a taɓa kasa sau da ba kai ko jaka ambasada ya taho da shaya ba a duba suna da abin da suke kira hasana diplomatiya diplomatic immunity ta hmm? ce an kashe ambasada to shi kenan tun da yake haka ne to sai aka yi ne yaki kawai ku zo za mu je mu yaƙe su an canza daga rashin yaƙi zuwa yaƙi a kashe usman ta shi ne sabai suka fara mu baya innan labe na yi bayi a wunaka ta ta shaga, wajen bishiyar ne ƙarƙashin kowa ya mu baya ana kan haka sai ga usman ya dawo ta kaga dole akwai jaɗa mara ashe labarin da inganta halal to sai suka furan maka suka taho da wakilinsu sahal baban abu jandal abu jandal da suka ce to shi kenan yanzu dai muhammad sallallahu alaihi ba ka kira mun dalla tun da kafare ne a lokacin ba za ka shiga maka ba ka koma madina har da an zo nabi ya haƙura cewa wannan shine treaty din yarjejeniyar na farko musulmi su koma kasu shiga maka sai bai shekara ta nawa ta bakwai yawwa a shekara ta shirya wanda aka koma surat an sulfur aka ce ya koma kuma sannan sai suka ce treaty number two abu na biyu a daina yaƙi na shekara guda aka rubuta na uku duk wanda ya musulunta cikin mutanen makka ya bar addinin gargajiya ya bi manzan Allah to manzan Allah ya dawo da shi ya dawo da shi zuwa ga kafirci manzon Allah ya amma duk wanda ya yi ridda ya bar musulunci ya koma makka ba za a dawo da shi haka kai da ka ga wato abin wato akwal kafiruna humus zalimun hmm? sahabbai suka zo yanzu ya lalla, umar ya ce ba ka ce na ka shiga maka bai suna ce da ka yau ne ku yi haƙuri ne haƙuri kan dafa dutse kawai su ba sha roman wannan shi ne yarjejeniyar hudaybiya aka koma sosai sai ce tun da makon yi harami za ku yi umara kowa ya cire sabai suka yi jin sai shiga gun matan shi na na salama ya ce ina tsoro kada jama'a ta halaka na ba ku umarni su sauki harami a koma ya rasulullah kai ka fara sauki na ga harami da ya sauke suka ce au annabi ya sauke idan suka bi shi ne suka ce ashe mace karkare na in har ta ba shugaban halitta shawara kuma ya yi to kai asuwa ka ce ka fi karan mata ka ta ba ku shi ko kuwa kan yi shawara ta ba karshe kuma ta kenan ba ku da hankali sannu ne hankali akwai lokacin za ka yi shawara a karkare na ko ɗan ma zai ci baba kaza kaza kuma ka yadda a rafu saboda ka yi sai aka koma su da aka koma gida shekara ta bakwai sai zaman ta ce amul wufu ba samu an koma ba sai aka dinga samun baki daga kafashe da yawa suka shigo madina suna ta musulunta suna ta amashin defecation care shekara ta takwas to sai aka koma za a yi ne za a yi umra ina fata an gane ko yawa to alkawarin nan da aka yi aka ce babu yaƙi tsakanin banu bakirin da kuma banu ɗayan ce sunan ta kwanta ne ƙabilu guda biyu aka ce kowace ƙabila ta larabawa in ta ga dama ta shiga cikin yarjejeniya tare da manzon Allah banu bakar suka ce su suna tare da kafar makka ɗaya ƙabilar banu khuza'a barakallahu banu khuza'a suka ce su suna tare da manzon Allah to kaga idan mutum ɗan ƙabilar banu bakirin ta ce al zakari ko a ce al-khuda'i to kage bai shi ne a haka an yarjejeniya kar ku kawo haini da duk wata ƙabila ko da kasara ce in dai tana da alliance da manzon Allah kar taɓa ta kamar da ƙasashen duniya ke sai da ƙasa kaza tana da kawance da kaza in an taɓa ki an taɓa mu ba ana yi ba a international relation ana yi to abin da aka yi kenan banu khuza'a suna da kawance da manzon Allah sallama banu bakr suna da kawance da mutanen makka to sai samu wani mutum cikin banu bakr ya je ya kashe wani mutum cikin banu khuza'a a'a saboda ka sai suka tura wani mutum je ka madina ka ga yawa muhammad da abinda banu bakr suka yi ba su da qurayshawa ko labari ya je kun ya je sanar su sauraka na rike su shi da sai ya yi kun da kun taɓa abokanan ƙawancenmu ba maganar zama lafiya to sun san kwanan zancen mutanen makka suna sun san ɗanɗanon da suka sha a bada sai suka yi maza maza suka tura abu maza maza ka je ka je ka ba muhammad hakuri yana zuwa makka madina abin suka yi banza da shi sai shi ya fi shajin da shi ya kawo da ta Allah ta yi ifa wa sai gaba mu gora kafin yau kuma gaba to ƙarshe ko aka ce da su ai ba magana za a zo fatahu makka to shine ba aka tafi Allah ta'ala ya ba da nasara gagawo ma shekara ta takwas aka yi fatahu makka a raftun bayan shekara biyu Allah ya kira annabi shi zuwa ga rahmashi wannan na baku ne a takaice wannan abin ne Allah ta'ala ke hake so mana allazina ahadta minhum Waɗanda kun yi zaman lafiya da su ko ba haka ba sun mai yankuzo na ahadawun sannan su warware alkawarin da ke tsakanin su fi kulli marratin a kowane lokaci a kowane shuɗi wahum la yattaqun ba sa tsoron Allah aya ta gaba fa in ma فإما تثقفنهم في الحرب إذا أفجم صامة ككيغا صام النصر أكن إيدا جتنسو فشرد بهم نعم ككوري كفتك أرنك فري بهم دون أنك أكام أي أنك أمشيك كاتنا يجب أن يكون أنك أمشيك إذا قال فروني يدو فشرد من خلفهم ka kore waɗanda suke bayan a dalilin kama su kuna ta kama da koyar mun kama su sharri ka kore su tarwatsa su fasa taron da su la'allahum yazakkarun ko sa wadattu wa in ma nan. wa in ma takhafanna min qawmin khiyanatan fanbid ilayhim ala sawa وإما تخافن من قوم خيانة فانبت إليهم على سواء idan ma cikin mutane kana jin tsoron ha'inci khiyana zamba cikin aminci na wasu daga cikin waɗannan kafaran da kuma duk irinsu a duniya fambit ilayhim alatawa sawa kai watsi da yarjejeniya shine fambit an yarjejeniya da ku za mu yi kaza za mu yi kaza ba yaki amma sai kake shakan warin za su yi ha'inci don suna da rekod a baya ko ka ce na warware rijiyar don ba ku da ke ana samun haka ko ala sawa saboda ne إن الله للي الله لا يحب الخائن بايضا خائنين ما تخائن الله كاشر الخائن ولا يحسبن ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يحجزون ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا كذوبة كفروا سبقوا في الماضين وانا كده لميري لجميل kada waɗanda suka kasirce su ɗauka sun tsere mana kaji fa wala ya saban nan lade na kafaro sabako innahun la yi kada waɗanda suka kasirce su ɗauka sabako sun kubuce mana sun tsere mana Allah ba da ta lalace kawai innahun su waɗannan kafaran ji da kyau la yi ba sa iya gajiyar da Allah

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون عدو الأوعاد Allah ta'ala ce ku yi makafarai maƙiya addinin Allah tattali bargodon abin da kuka iya tattali na ƙarfi min kowace wa min ribatul kai haka kuma ku yi tattali na jerin gwanon dawakai masu hari in aka hau su a fagen yaƙi kaga a wancan lokacin ai da wakai ne kiwatattu firɗa-firɗa ingarma-ingarma to yau sai ka canza tun da ainihin wofiya ya canza ke ku zauna cikin tattali ne kullum cikin shiri ne eh, akwai jihadin kare kai akwai jihadin kai farmaki ya danganta da yanayi kenan ba ce musulmi ya zauna kawai rabu ba allah cewa kowane irin karfi a ta motsa jikin na kowane kana ci ka ta kwanciya ba ka motsa ka motsa jiki ban san wani likita ba face ya yi magana akan muhimmancin motsa jiki haka ne ko muhimmin abu ne cututtukan zamanin da motsa jiki na matukar ba da taimako wajen saukar da su Allah ka zo da kowane irin ciwo to kaga kowa yana daga cikin kowa ka samu kowa imaniya ka kara haɓaka tawakkalinka duk yadda sharrin kafirai ya kai kai ka san ba komai bane Allah wallahu ghalibun ala amri ya kuma wannan karfi ne haka kuma duk abin da ya shafi abu na kare kai ya zama dole Allah ya ce ku musu tattali na karfi wannan ribat alkhair za ku haka ne turhibuna bihi aduwallah don ku jefa tsoro a cikin zukatan makiya Allah eh. turhibuna ku ma musu tsoro ne terror to shi ne suke kira musulmi terrorist akwai terrorist irin ku akwai yan ta'adda irin da ku zo mutane suna bishi su jama su ba babu kuma file file na epstein da aka yi a kwanan duka duka a florida har ya ƙara zuwa ta'addancin ku a misali yara da ɗaya shekara sha biyu sha hudu har da abin da aka zaune cin nama mutum akwai tarar da irin wannan to maye ne fake da agana an gane ko saboda ka Allah ke ku jefa tsoro a cikin zukatan makiya Allah kuma makiyanku wa akharina min dunihim la ta'lamu akwai wasu kuma munafikai wanda masu taimaka musu a bayan fage ko ba ku san su ba amma Allah ya alama hum Allah ya san su wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kuka ciyar na koma menene shi saboda in dai saboda Allah ne yuwaffa ilaikum duk abin da ka bayar na sadaka na taimako na agaji a asibiti ka bada da kudin magani kudin garo min shege zan yi tafiya ban da hali min shege yarinyar nan za mu mata aure babu kudin kaza kaza ka bayar min shege min shege in dai halar ne to ka yi yi wafa ilaikum Allah ya ce za a mai dama za a cika maka ko dai ka gan shi a wannan yanayin kudin ko a wani yanayi na daban ko Allah ya ɗaga darajar ka ko ya rufa maka asirin wani zunubi da kai baka san shi ba zai halaka ran lafiya baka taɓa yin sadaka ta faɗa banza fi wasfa ila alƙawarin wani wannan wa man asdaqu min Allah to wa ta Allah gaskiyar magana yuwaffa ilaykum za a cika muku wa antum la tuzlamun wallahi ba za a zalunce ku ma da lokaci insha Allah tabaraka da wa mun zo wa in janahu lisalmi fajnana duk dai har da muna cikin spirit na yakin da aka yi a ainihin badar muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala wannan fitina da ke tunkarar duniya Allah ka kawo mana sautinka ka tsare daga fitintuno na fili da ɓoye Allahumma جنبنا الفتن واخلف عنا المحن وارزقنا التوفيق wasadada والإيمان والتوفيق والإنابة إنك على كل شيء قدير اللهم من أراد المسلم فرد كيده عليه اللهم عليك بكل الكفار والمنافقين يا رب العالمين اللهم نسألك أن توفقنا إلى كتابك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من اتقى شهر رمضان اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا انك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين